mun ji shakundun muhimmancin tasbihi yi sabbihu lillahi in baka yi ba ta yi makanka a daidai lokacin da baka yi ba to tu sabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu mun ji mun ji mun ji da yawa har muka zo muka gangaro yanzu muka zo muka ji yau mai jima'ukum li yau mai jami'i zalika yau mu tarawun ka tuna cewa akwai insani ka tuna cewa za ka tsaya a gaban Allah duka waɗannan bayanan da sauransu kariya ce zai mana jama'a domin su zama wani eh, hadi ma'ana abin da zai ƙara mana karsashi da himma wajen yin abin da ya kamata godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu wannan dama ah, muna gode ma Allah subhanahu ta'ala lillahi al-amru min qabl wa min ba'd alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat ina ganin sai mu ji bayanai kafin nan sai in karasa bayani insha Allah <clears throat> Alam Adam, bismillah. العالمين الحمد لله نعمة الصالحات فبجد لنا ويعلمنا ونبانا وأن الشكر وأن الذي وأن البركة وأن البركة عن طريق أرجو الله الذي أنفعنا من أقصى الله يسلمك ويسلمك لما السلام alaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن rahim. sunana Muhammad Aminu Shehu, sakataren wannan kwamitin masallaci, kuma ɗan kwamitin a tafsir na wannan da aka gudanar. Muna miƙa godiyarmu ga malam da Allah ya bashi ikon zuwa gudanar da wannan tafsir a wannan masallaci namu mai albarka wato markar abdullahi bin abbas kwarbai zaria wannan kwamitin tafsir ta yi iyakan ƙoƙarinta don samun nasarar wannan tafiyar da wannan tafsir. musamman zuwan malam wannan tafsir ya zo mana cikin gaggawa ba tare da shiri ba amma cikin yardan Allah cikin yardan Allah mun sami nasaran wannan tafsir muna miƙa godiyarmu ga sheikh alƙali ishaq ibrahim dukko wanda shi ne babban malaminmu da yake gabatar da tafsir a wannan masallaci namu da haɗin kai da ya ba mu don samun tafiyar da wannan tafsir cikin nasara muna miƙa godiyarmu da mahalartar wannan tafsir wurin ba mu haɗin kai a wannan tafsir Allah ya saka muku da alkhairi yan agaji da sauran jami'an tsaro su ma muna miƙa godiyarmu gare su muna sake miƙa godiyarmu ga malam duk da kiraye-kirayen da mutanen yola suka matsa sai ya yi musu karatu amma ya ce lalle sai ya yi a zariya Allah ya saka ma malam da alhairi Allah ya ƙara ma malam lafiya mun gode mun gode Allah ya saka da alhairi salamu alaikum daga mahalarta wannan majalisi kuma za mu saurari wannan jawabin da ɓangarori da yake ɓangare na farko fuskacin iyayenmu zan gayyaci babanmu kuma mahaifi ga shi babban malaminmu da jamil muhammad asadi wato الشيخ مال محمد السادس zamu roƙe shi ya taho ya sanya mana albarka kuma ya taya mu godiya a matsayin shi na uba a gare mu sannan kuma dattijo wanda da shi aka fara wannan majalisin kullum sai ya halarta kuma da shi ake kammalawa da sauran nan hagu da dama da ranka ya daɗe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

akwai wani misali da ya kamata mai kama hankali kwarai da gaske wanda ya kamata a tuna da shi in mutum yana so wato ya rika samun kushu a wajen sallah da kuma kulla alaƙarsa ta kusa a lokacin yin addu'a da Allah subhanahu ta'ala ko kuma a lokacin sallah abinda nake so in kai hankalin mu gare shi shine kowannen mu yana da wani babban mutum wanda yake zaka ga yana girmama shi ko to lokacin da ka zo kuna waya da babban mutum da kake jin shi a zuciyarka yaya kake ji ba ka ganin shi in ta tsoro bai garin ko bai ƙasar amma ya kake ji kana dukawa kana halo-halo kana to <laughs> in har haka zai sa alaƙarka da wani babban mutum da yake zuciyarka in kana waya da shi ba ganin shi kake ba baka ma san inda yake ba baka san halin da yake ciki ba har kake girma shi akan wannan to ka tuna ainihin girman tsayuwarka a gaban Allah tabaraka wa ta'ala da yadda za ka tashi a zuciyarka a lokacin addu'a da kuma lokacin da kake sallah wanda yake kafi shi da shi in mutum yana tuna irin wannan alaƙar ta yin waya da babban mutum to zai taimaka mishi wajen alaƙarsa da Allah subhanahu ta'ala a lokacin da ya zo wato zai gana da Allah tabaraka ta'ala wannan shine dan ƙarin bayani kaɗan game da ainihin abin da dakta magana a kan shi na samun kushu a cikin sallah saboda da dama abubuwan da ke faruwa muna girmama mutane sama da yadda muke girmama Allah ta baraka wa ta'ala wallahi duk wanda yake da wani babban mutum da yake ji in suna waya ya jiya ya yake ji a zuciyarsa za ka ji abin yana da nauyi kuma ba tare da kana ganin shi ba wadda fiye da haka ya kamata mu rika girmama Allah ta tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu da samun kushu a cikin sallah abin da aka nema na cewa in yi bayanin godiya da abin da ya shafi wannan tafsiri wai alhamdulillah a sakataren kwamiti ya riga ya duk bayanan da ya cancanta ya yi abin da nake jawo hankalin mu kamar yadda mai tafsiri ya riga ya gabatar kowannen mu za a tambaye shi game da abin da ya ji da kuma shi kan shi wanda ya tafsirin za a tambaye shi abin da ya faɗa ko da kama ji tsoron Allah babban gayar abin da ya zama wajibi ga musulmi wato shine sanya tsoron Allah malamai suke cewa babu wani abin da za a ce mutum a yi mishi wa'azi da shi sama da a ce ji tsoron Allah to amma tare da haka kuma Allah tabaraka wata'ala da kanshi a ayar ƙarshe kamar yadda malamai suke faɗa cewa ita ce aya ta ƙarshe da sauka cikin alƙur'ani wata yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la yuzlamu Allah shi ne abin tsoro amma kuma yake abin tsoron wata rana ta san kenan ranar tana da rikici kwarai da gaske ka wannan shi ne ɗan nasi ta game da masu sauraron abin da aka saurara sannan kuma muna ba da muna godiya kwarai da gaske Allah subhanahu ta'ala ya sanya aka jawo dakta daga yau da ya dawo wannan ya da kuma mutane sun ba da haɗin kai muna fata duk wanda suka ba da gudunmawa akan gudanar da wannan al'amari Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ya saka musu da gidan aljanna muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshe kan kada ya haɗa mu a gidan aljanna ya samu mu tashi a cikin wato tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mata tsaya wannan shine dan takaitaccen bayani kuma manyan baki na kusa da na nesa muna fata Allah ya kai kowa gidansa lafiya kuma Allah ya ƙara tsautace mana zukatanmu mu fuskanci abin da ya cancanta mu fuskanta tsakaninmu da alaƙar da Allah da kuma alaƙar mu da ƴan uwanmu waɗanda Allah haɗa mu rayuwa tare da su. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونفعي المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت za mu bayar da dama ga mutum ɗaya yana kurwa da ke da wani bayani da ke da ya ba shi Thank you. شيخ اللهم على حمد وجميع الاخبار ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna miƙa cikakkiyar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da malam da iyayen malam ko in ce malamai suna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da mafificin alkhairi wato karatu jiya da malam ya yi ya ɗauki hankali kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi kai kana ganin kai wani ne a ibada jiya malam yana karatun nan sai ji kaman da ni yake shekaran jiya wancan mun taso tafsiri da wani kanin babanmu ya ce sai nake ce mashi baba ai ba na ganin ka ai ba tafsiri ba tarawi sai nake baba ba na ganin ka anan sai yake ce min yi e, ba anan nake yi ba sai na dan tsokale saboda ina son yi magana sai yake ce min ba anan yake sai sai ai na kake yi baba sai yake ce min yana yi a wani wuri ne sai nace mishi ikon Allah sai na dan ƙara tsokalan sai yake ce min aitin da ya dawo biyu ce 1985 sai na gama tun ka na zo ba daɗewa ke sai ya ce ta 1985 sun saba suna saukan alƙur'ani a tarawih da ya dawo zariya sai ya ga su ina ne ake yi sai ya bincika sai ya ga kan dutse ana yi tun 1985 yake zuwa kan dutse ana yin saukan alƙur'ani a tsawon kwanan ashirin a ramadana kasa abin da ya bani tsoro da na raina shi hara ne ko inspector da na raina shi ta ɓangaren ibada amma sai na ga wai to ni ina mene yanzu malam yake cewa in aka ce ka bijiro da wani ibadan ka ma ba za ka tuba balle a zan ka ji kunya wallahi sai na dina raina hankali sai na dina raina na, malam sai na ji abin godiya ne kwarai da gaske gare mu musamman mu matasa irin yadda malam ke fito da gwalagwalan wasu al'amura da kai in ka gwada kanka a ciki za ka gaba ka ciki Allah Ubangiji ya saka ma malam da alkhairi muna fata Allah subhanahu ta'ala ya haƙurƙurtar da mutanen su bar mana abin mu bar mana abin mu da wa mu ne, Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya barka da shi. Wannan wani magana da ya faɗa tsakani da kowa ya san haka ne wato karatu da tattare da take a nan wurin kowa ya san ba wani da kowane lokaci fuskoki da yi bashi da don haka akwai alamu na haske kuma wannan karatu yana tasiri matuƙa kwarai da gaske musamman a ce mutum yana haɗawa da majalisun ƙur'ani da ake yi lokaci bayan lokaci wanda akan sanar to ko shakka babu duk wanda ya lizinci wannan majalisi ya lizinci wannan makaranta kuma ya bi a hankali tare da ta'akkul da tafahum da bibiya to insha Allah ta'ala zai ɗauka na haske mai tarin yawa na irin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma malam bai sun ka kuce na zafafa malam ya kai matakin consultant a harkan ƙur'ani in dai har likita in har likita zai gama ilimi jajircewa da fage na ilimi har zuwa lokacin da ya samu abu zuwa jami'a digirinsa na farko a kulliyatul Qur'an digiri na biyu kulliyatul Qur'an digiri na uku kulliyatul Qur'an kowane mataki da inci ya har ana ganin cewa kaje a ce na shadda dagewa barin dakata haka na amma dai alhaji hali ina kira ga 'yan uwa cewa kada mu yi maka mu malam yana gabatar da majalisi duk ranar asabar ko kuma a ranakun asabar gwargwadon yadda dama ta samu wani lokaci bayan sati biyu wani lokaci bayan sati uku wani lokaci sai a wata ɗaya ma kuma in za a yi karatun ana sanarwa su ala ayi hali ina kira ga yan uwa kada ni mu kan mu ƙoro mu zo mu nemi taimakon Allah mu ci gajiyan wannan damar da Allah ta'ala ya bamu na irin wannan bajinin malami na Alkur'ani. wanda yake abin a nuna shi a ƙasa abin a nuna shi a duniya cewa ga wannan Allah ta'ala ya hore masa abin da ya hore masa na fahimtar littafinsa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ina ga saboda yanayin lokaci kamar ba su man tsara kowa ba Abbas ya wuce a ƙarshe a madadin shirye-shiryen da ɗaya na amfani da wannan dama don ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki bisa wannan dama da ya bamu aka kawo wannan lokacin kuma har aka fara tafsiri aka gama sannan godiya ta musamman ga shi dakta bisa wannan jajircewa da kishi da ƙauna da ya nuna mana Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya kaunace shi fiye da yadda ya kaunace ni dakta ya karɓi kuɗin shan yawa a ƙarƙashin ɓallowa daga yola zuwa Zaria ya karɓi fresha mai yawan gaske kwarai kuma ya jure matuƙa kwarai ya jajirce su ma mutanen Yola na tausaya musu kwarai da gaske Allah ta'ala ya ƙara masa haƙuri bisa wannan rashi da suka yi mu kuma Allah ya ƙara mana himma ya kai mu shekara mai zuwa da wata shekarar da shekaru masu zuwa insha Allah a zuwa ci gaba da fafata karatu insha Allah shekara mai zuwa to sai abin da Allah ya yi insha Allah ta'ala karatu ba kama hannun yaro sai abin da Allah yi insha Allah ta'ala godiya ga alaran mamala Usman kullum haka yakan zo ya fasa fasa mana karatu na kusan kusan rabin awa daga ana karatu sai ka ɗauka kasafin kusur aka danna ya ainihin nishaɗantar ya wa'azantar a cikin karatun su ya motsa zukata ya kara wa mutane sama Qur'ani sun Qur'ani Malam Usman haka nan godiya ta musamman ga ‘yan midiya ga sunan suna tsaye kai da fata sun ba da gudunmuwa matuka wurin ɗaukan wannan karatun da yaɗa shi ga duniya ta yadda miliyoyin mutane suke shaida wannan alkhairi su ma Allah ya saka musu da alkhairi Yan kwamitin masallaci musamman irin su malam Yusuf su malam Tamimu wanda su malam buhari Alawa rasihim wanda su suke shirya mana wani ta saka musu da alkhairi sauran halatta da dukkan waɗanda su ba da gudunmawa ko da na ambata da wanda ban ambata ba duka muna wa kowa fatan alkhairi Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya kai mu shekara mai zuwa Allah ya koma da kowa gidansa lafiya tafiyar da dakta zai yi Allah madaukakin sarki ya kai shi lafiya ya kuma dawo mana da shi lafiya Allah ya kara masa albarka da mu baki daya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in eh, akwai wannan wannan bayani da ta zai karkare mana da alƙur'ani da cewa insha Allah ta rada da akwai cikin manyan bakin da suka halarci wannan wuri akwai alhaji mahmud yaya ne ga shi babban malami Allah ya saka maka da alkhairi bisa wannan zumunci da ka Allah kuma ya koma da kai gida lafiya. Alhamdulillah. Eh, saboda yanayin lokaci da akwai wasu 'yan bayanai da na so ne amma duk a haƙura eh, duk a basu saboda buɗe baki saura 'yan mintoci kuma nima ɗin da ina jin azumin yau eh, <laughs> amma alhamdulillah ya gobe ba karatu alhamdulillah za a ce godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa allisa ko su akwai bayan Allah na sarari da ɓoye na ɓoyen ba aljanu ke nufi ba ana wanda dai ba a san su ba amma kuma dakaru ne wajen ciyar da dukiyarsu da ba da gudunmawarsu su alhaji suleiman barau eh, su alhaji bashir mai gari amini na da sauran 'yan uwa da mutane na alkhairi da garuruwa daban-daban suka ɗauki nauyin sa karatuttukan nan wasu wajajen ma wallahi ban sani ba sai dai a ce min ana sawa a waje kaza ni inda na sani bai fi biyar shida ba to sai daga baya na sami labarin abin ya wuce haka to duka dai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu kyakkyawan ambato wanda wannan ya fi ambaton mu ko shakka babu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الأكبر الآمنين ويوم يقوم الأشهد من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نضمع بعدها أبدا اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم أحنا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم ارزقنا حبه اللهم وأحبنا بحبنا لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحبنا بحبنا لحبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم أحبنا بحبنا لحبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية نسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اللهم اجز عنا والدينا خير ما جازيت والدا عن ولدهم يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدفن نزلهم واسم مدخلهم اللهم اللهم اغفر لمن مات منهم ويسر لنا الإحسان والبر لمن بقي منهم يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت الفرد لا شريك لك وأنت أنت الأحد لا ند لك تمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدك أنت الحليم الغفور سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أجودك سبحانك ما أعزك سبحانك ما أرأفك سبحانك ما أرحمك نسألك بعزتك وقدرتك وجلالك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم أعط كل واحد منا مسألته اللهم بلغ كل واحد منا غايته اللهم حقق لكل واحد منا أمنيته يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم إنا ندعوك متوسلين إليك بهذه المجالس التي عقدها عقدناها في هذا الشهر المبارك أن ترزقنا رضاك اللهم ارزقنا رضاك اللهم ارزقنا رضاك يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم إنك أنت فتاح فافتح لنا أبواب جودك ورزقك يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم خابت الظنون إلا فيك وانقطعت الآمال إلا منك وضعف الاعتماد إلا عليك فلا حول لنا ولا ولا قوة إلا بك ربنا ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير من خير فقراء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعد الأمر وأعد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا اللهم أعد علينا أعد علينا رمضان عواما عديدة وأزمنة مديدة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم يا رب العالمين نسألك أن تجمعنا في هذا المكان المبارك في رمضان القادم اللهم اجمعنا وأحبتنا في رمضان القادم في هذا المكان المبارك يا سميع يا قريب يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويرجوك فيا ربنا لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك نرجوه فنعبده اللهم فتقبل منا وأعطينا سؤلنا اللهم أعطنا الخير فوق ما نرجو وقنا من الشر فوق ما نحذر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لي, لي, لي واغفر لآبائنا ولجميع موتى المسلمين اللهم اقض لكل من طلب منا الدعاء حاجته اللهم اقض لكل من طلب منا الدعاء حاجته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين